yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba za ku ga topic ɗin kamar na jiya ne to ahad sunna saboda kardadansu da kuma gamsuwarsu da su na abin da suke kai yasa sukan iya ba da likeci sukan yi maimai sukan ba da dama sukan sa lamba sukan buɗe ƙofa suna haka ne saboda suna da yaƙini abin da suke faɗi gaskiya ne suna yin haka ne suna da yaƙini abin da suke faɗi ilimi ne wujja ne dalili ne shi yasa topic ɗin nan ne da na jiya na raddi ga prof ibrahim makari akwai wani wanda ya kira na ɗazu da ya kira na ɗazu na ɗan yi mamaki ya nemi magana akan akida na ceto yadda maluma suka ce wai alhadisu yudafu ila aqrabi awqatihi alhadisu sabon abu da ya faru ana so a gane yaushe ya faru ko dalilin faruwarsa me yasa ya faru to akan duba sai a gano yaushe ya faru da aka ga ya faru sai aka ga ga wani abu kuma da ke kusa da shi sai a ce to dalilin faruwar wannan sabon abin shine wannan abin da ke kusa da shi da haka abin da na ɗauka karatun jiya ne ya shige shi ya ɗau waya ya kira na tala ɗan uwa yanzu ma zan ƙara yi kuma zan maimaita zan ba da dama prof ibrahim makari mutum ne mai wayo mai dabara wallahi idan kuma ba kai wasa da shi ba zai ma illa haka yana dariyan nan kana kallonsa haka yana murmushi yana babban malami shekul islam ibn taimiyya yanzu zai ma illa shi sa dole in yi rufa-rufa ya dudduka ya ɓuya dole mu haskawa al'umma shi don gudun kada al'umma su halaka ta wa'annan abubuwan da yake yi jiya jiya mun sa muku wani abu da ya yi inda kuma shi zan ƙara dannawa na ƙarasawa yanzu ba in danna na sa yanzu da Allah ku min share ku min share da Allah ina tunanin ma matsala a fejin nan ku min share da Allah ku ɗan ya da Allah Allah ku share ina so ne in wannan ya zo nan ya eh, ku share da Allah station. kai gaskiya ne ku yi haƙuri da allah ku yi haƙuri yawwa ku yi haƙuri da allah eh, ku yi haƙuri to yanzu na gani ku yi haƙuri da allah ya haƙuri wanda ya koyi larabci shine in aka ce mashi ya koyi hausa bari mu a hausa ya koyi hausa shine aka ce mashi sarki ya hau gadon mulki zai je fada yana neman ya ga sarki akan gado amma ba bahaushe tsantsa da an ce mai sarki ya hau gadon mulki ba ma ya bukatan bata lokaci wajen fahimta mai gado ke nufi so shi hauce ne bisa likon ina ba da mun fahimta ba haushe ne a halitta wanda ya koya to a halaf ne mutane wanda suka koyi yare da yawa suka shigo addini farisawa da sauran mabambantan kabilu sai ya zama sun koyi yaren ne don haka suna ba ma'a kalmomi literal fassara don haka sai ma'anan yana musu wahalan ganewa sai aka fara samun iskalin tawili al'imamun nawa har yanzu ya ƙara wani bayani akan a ma'anan tafwidu wanda zai taimake mu kwarai wajen gane me ake nufi da tafwidi a wajen magabata da kuma wanda suka zo daga baya ya ce laisal ma'ana al-muta almutabadara ila hamina فلا يجوز لنا الكلام في تفسيره ويجب أو كما قال ويجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين أو المحدثات yace tanzihi ko tafwidi shine ka tabbatar cewa ma'anan ba wannan ma'anan da zai zo a kwakwalwanka na cewa shine ma'anan wannan abin ba shine tafwidi ba ba shine wato ma'anan abin ba sannan kuma dole ka kare baki daga kokarin bayanin me yake nufi sannan kuma dole ka tsarkake zatin Allah subhanahu wa ta'ala daga duk wata sifa ta samammu shi ne tafwidi ka tsarkake zatin Allah daga duk wata sifa ta samammu ina fatan mun fahimci wannan to a wajen magabata wannan shi ne tafwidi amma babban malami babban malami ibnu taymiya ko da yake ba shi ba bane da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun ga cikin wannan shi yasa har ake kiransu su mu'awwila suna tuhuman mufawwida mutaakhiru al mufawwida wato wanda suka zo daga baya a cikin mufawwida suna mu'awwila suna tuhumar su da cewa su mujassima ne masu jikintar da Allah masu cewa Allah jiki ne wal iyadu billah wal iyadu billah wannan maganan kafirci amma ba ce in ka ji wani malami ya faɗa ka ce masa kafiri amma malamai sun ce wannan maganan kafirci ne don mene ne don duk jiki duk jiki ba zai wadatu daga sifatul muhdathat din da al-Imam an-Nawawi yace yajibu tanzihullahi anha ba duk jiki ba zai wadatu daga wajen da ya samu ba wajen da ya kunshe shi duk jiki in dai jiki ne to yana da wajen da ya kunshe shi ko ba haka bane in dai jiki ne yana da sassa yana da sassa yana da sashi yana da ab'ab in dai jiki ne yana motsi yana zama haka ko dai ya zama sakinun baya motsi ko ya zama mutaharrikun yana motsi duk wannan sifofi biyu a wajen malamai jingina wa Allah kafirci ina ba da mun fahimta da saboda haka suka wajabta tanzihin Allah daga jiki tashi a cewa Allah jiki to bisa adalci yadda kuka ga mun yi haka kuma muke yi kuma muke fata mu ci gaba da yi to ba ma yi wa mutum ilzamin abu ko mu canja masa sannan mu yi masa raddi a'a za mu bakka yadda ka faɗa abin eh, yadda ka bashi eh, za kuma kowa ya ji sannan sai mu koma mu yi bayani to gaba na farko a bayanin prof da kuka ji ya yi bayani dalilin da ya sa waɗanda suka zo daga baya suka ringa tawili wa ayatu sifat shine samun waɗanda ba larabawa ba sai shiga cikin addini sai aka samu ishkal na tawili yanda ya faɗi kenan ya ce saboda kaza ya ci gaba da bayani da ya gama ya kawo maganar imamun nawawi ya karanta yi bayani to gabar da nake da magana a kai shine inda ya ce babban malami eh, ya ce babban malami ya ce ibn taimiyya ya ce ko da yake ba shi kaɗai ba akwai daga cikin malama na hanabila ya ce ana kiransu ko kuma mu'awwila suna tuhumarsu su da cewa su ɗin mujassima ne su ne waɗanda suke mayar da Allah jiki suke cewa Allah jiki ne ya ce suke tuhuma sannan sai ya faɗi hukuncin kuma cewa Allah jiki ne ya ce kafirci ne ya ce saboda jiki shi ne. baya rabuwa da zama da motsi da gaɓoɓi da kaza da kaza duk ya gama bayani ya ce wannan magana cewa Allah jiki ne kafirci to zan danna daga inda zai yi bayanin sannan na yi bayani na a takaice kuma na buɗe na sa number waya akwai masu kira na bayan na tashi yana daga cikin dalilin da yasa na ce to yau ma sai na dawo in kana so ka yi magana da ni akan abin da na faɗi kan malamin ka i kira a gaban jama'a in na gama zan sa muku odiyoyi da zage-zage da cin mutunci wannan duk zai sa na fase wa malamin karaddi ba wallahi ka ƙari zaginka ka ƙari habaicinka ka ƙari kalmomi miyagu na rashin tarbiyya ga alkanawi a gobe sai na dawo ni har roƙon Allah nake kada cin mutunci da zagi ya sa na ƙara wani abin da ban yi niyyar na ƙara ba saboda in na ƙara don ka ta ni ba ni da lada kenan ba don Allah ne ba na fi so ni na yi don yin karan kai na don niyata. amma dai zagin ba zai rage min ba in ma bai ƙara min ba kenan ku bari mu sa shi ya yi bayani sannan sai mu je ce mashi sarki ya hau gadon mulki wanda ya koyi larabci hmm. wanda ya koyi larabci shine in aka ce mashi ya koyi hausa bari mu zo a hausa ya koyi hausa shine aka ce mashi sarki ya hau gadon mulki zai je fada yana neman ya ga sarki a kan gado amma bahaushe tsantsa da an ce mai sarki ya hau gadon mulki ba ma ya bukatan fata lokaci wajen fahimta mai gado ke nufi so shi bahaushe ne bin salika ina ba da mafi ba haushe ne a halitta wanda ya koya to a halaf ne mutane wanda suka koyi yare da yawa suka shigo addini farisawa da sauran mabambantan kabilu sai ya zama sun koyi yaren ne don haka suna ba ma'a kalmomi literal fassara don haka sai ma'anan yana musu wahalan ganewa sai aka fara samun iskalin tawili al'imamun nawa har yanzu ya ƙara wani bayani akan a ma'anan tafwidu wanda zai taimake mu kwarai wajen gane me ake nufi da tafwidi a wajen magabata da kuma wanda suka zo daga baya ya ce laisal ma'ana almutabadara ila azhamina ولا يجوز لنا الكلام في تفسيره ويجب أو كما قال ويجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين أو المحدثات yace tanzihi ko tafwidi shine ka tabbatar cewa ma'anan ba wannan ma'anan da zai zo a kwakwalwanka na cewa shine ma'anan wannan abin ba shine tafwidi ba ba shine wato ma'anan abin ba sannan kuma dole ka kaura baki daga kokarin bayanin me yake nufi sannan kuma dole ka tsarkake zatin Allah subhanahu wa ta'ala daga duk wata sifa ta samammu shi ne tafwidi ka tsarkake zatin Allah daga duk wata sifa ta samammu ina fatan mun fahimci wannan to a wajen magabata wannan shi ne tafwidi amma babban malami to daga nan za mu fara da Allah saboda ku tsaya ku saurara ku ji da kyau eh, adalci kenan hanna danna su uku saboda adalci kenan malam, babban malam shi ne tafwidi da farkata zatin Allah daga duk wata sifa ta samu ina fatan mun fahimci wannan to a wajen magabata wannan shi ne tafwidi amma babban malam. babban malami ibn taymiya ko da yake ba shi kadai bane da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun ga cikin wannan shi yasa har ake kiransu su mu'awwila suna tuhuman mufawwida muta'akhiru al-mufawwida wato wanda suka zo daga baya a cikin mufawwida suna mu'awwila suna tuhuman su da cewa su mujassima ne masu jikintar da Allah masu cewa Allah jiki ne wal iyahu billah wal iyahu billah wannan maganan kafirci amma ban ce in ka ji wani malami ya faɗa ka ce masa kafiri amma to daga inda prof ya fara bayani yace babban malami ya ce babban malami kaga sai da ya janyo hankalinka ka zaci wani abin alkhairi zai faɗi game da shi Ibn taimiyya ka zaci cewa jinjina masa zai yi ashe tuhumarsa shi ma zai yi ya ce babban malami ya ce Ibn taimiyya ya ce ko da yake ba shi kaɗai ba da yawa daga cikin malima na hanabila yace shi yasa ake kiransu farko abin da ya fara cewa ake kiransu sannan sai ya ƙara cewa mu'awwila suke tuhumar su, da cewa su ɗin mujassima ne masu cewa Allah jiki ne ya ce tuhuma sannan kuma sai ya zo ya faɗi hukuncin cewa Allah jiki ne yace wannan magana kafirci ce wannan magana kafirci ce to ga dukkanin wanda yake mai tunani da fahimtar abubuwa zai tabbatar da cewa shi ma prof yana tuhumar su saboda ya kawo ya ce mu'awwila suna su. yace ake cewa da su mujassima ya kuma faɗi ma'anar mujassima masu cewa Allah jiki ne ya faɗi kuma hukunci bayan ya ce tuhuma ya ce kafirci ne sai kuma ya ƙara da cewa amma fa ban ce in ka ji wani malami ya ce Allah jiki ba ne ka ce masa kafiri in ka ji wani malami ya faɗa ban ya faɗi ban ce ka ce masa kafiri ba to daman akwai malamin da yake cewa Allah jiki ne daman a tawagar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sannan kuma yaya za a ce tuhuma kuma a faɗi hukunci ai kamata ya a ce yanzu wani ya tuhumci wani a baya ya faɗi dalilan tuhuma shi ma wanda aka tuhuma ya yi maganganu a kan abin da ake tuhumarsa da shi ya kamata a yi a ce irin su prof da suka zo daga baya ya kamata a ce su gane shin tuhuman nan ta tabbata ko bata tabbata ba shin da a wadda aka yi an zo da wujja ko ba a zo da ita ba shi ma wanda aka tuhuma shin ya yi magana hakan ne abin da ake tuhumarsa ko ba haka ba ne ku da kuka zo daga baya ai ya kamata a ce kun karanta kun ga wannan amma sai ya faɗi hukunci ya ce kafirci ne kaga kenan wannan ya nuna shi ma ya tuhumce su ɗin tun da har ya faɗi ma hukuncin abin ba tare kuma da ya kawo inda suka ce Allah jikin ba ne ba tare da ya kawo ba Yace ake ake su sannan ya faɗi hukuncin kuma abin da ake tuhumar su akai wannan kafirci ne sai ma ya ce bance in ka ji wani malami ya faɗi ka ce masa kafiri ba kenan suna faɗi ɗin ma kenan to wannan ba daidai ba ne kuma wannan abin da ake tuhumar su ibnu taimiyya da shi ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne kuma kamata a ce prop ka kawo wajen da suka faɗi haka amma sai ka ciki ake tuhuma su kuma ka faɗi hukuncin abin ba tare da kaka gurin da suka ce hakan ba sa'annan kuma ka faɗi a farkon karatunka cewa magabata su ba tawili suke ba ba sa tawili duk da cewa a wani karatun ka ina ji kukan ka abubuwan da ku ne kuke musu fahimtar tawili ne ku ne kuke musu fahimtar tawili suka yi kamar irin su yau yuk shafa an saƙin. cewa ai daga Abdullahi ɗan Abbas ga abin da yake cewa kukan iya fahimta ku tawili akai a fahimtar ku amma dai ka dai tabbatar da cewa lokacin da aka buƙaci tawili ake tawili shine bayan magabata sun tafi a khalaf ne to yaya mutumin da yake kan asali na rashin yin tawilin za kuma a bashi hukuncin kafirci a ce ya ce Allah jiki ne saboda shi yana kan abin da aka yi a da ai ba shi ya kamata na a kafirta ba in dai ai haka ne sannan ina ne suka ce Allah jiki ne babu amma dai an faɗi dai hukunci sai ma furb ya nuna akwai malaman ma da suke faɗi da haka to kai kakkaji in wani ya ce Allah jikin ne ka ce masa kafiri kenan jahilai sai su ɗauka eh hakan ne akwai masu faɗi wanda asali mu abin da mu suke yi shi ne, akwai wa'insu alfaz wanda ka iya cewa alfaz ne na bida'a ko alfaz ne wanda shari'a ba ta yi isti'imalin su ba babu su a cikin zancen Allah ko zancen manzan Allah kuma asali ma irin wa'annan alfaz din ba mu ne suke kawo su ba 'yan bida'a ne suke kawo su ko wa'ansu suke kawo su to saboda adalci irin na su ibnu taymiya saboda adalci irin na ahli sunna idan wa'ancan suka kawo wa'annan alfaz din. saboda adalcinsu ba sai musu kuɗin gora gaba ɗaya sai su ce to lafazi da aka zo da shi tafsili zami in ka ce kaza kana nufin kaza to daidai kai in ka ce kaza kana nufin kaza to kafirci kai ba daidai ba ne sukan duba madlol kuma haka ne saboda Al'ibaratu bil haqa'iq la alfaz wannan kuma haka ne wannan kuma haka ne haka ake cewa kuma Al'ibaratu bil iradati labin lafzi al'ibaratu bil iradati labin lafazi. to idan mutum ya zo da wani lafazi duk da ba Allah ne ya zo da shi ba ko manzansa to lafazin na bid'a ne to amma yanzu bisa adalci tafsili mu suke masa kaza da kace in ka faɗi kaza kana nufin kaza to ba laifi in kuma ka faɗi kaza kana nufin kaza to kaza ne amma ba inda ibnu taymiya ya taba cewa Allah jiki ne babu kuma ba inda malamin mu suka taba cewa Allah jiki ne babu wa'insu ne suke faɗi ba Allah ne ke faɗi ba ba manzan Allah ba to a bisa adalci kuma in mutum ya faɗi wani abu ne masa hukunci ne da manufarsa wannan kawai shine ne yaya ake gane manufar tasa ta hanyar istifsar da ƙara'in sai a gano ko shi yayi bayani musamman idan lafazin yana ɗaukar wannan ihtimalat da yawa wannan shine abin da yake akwai don haka abin da prof ya faɗi cewa wai babban malami yace babban malami ibnu taymiya kai ka zaci cewa yabansa zai sai yace ba shi kaɗai ba da wayansu daga cikin malima na hanabila yace ana kiransu yace mu'awwila suna tuhumar su da cewa su ɗin mujassima ne masu cewa Allah jiki ne yace kuma cewa Allah jiki ne kafirci ne kaga ya ce tuhuma sannan kuma sai ya faɗi abin ya ce kafirci ne kenan ana tuhuma su da kafirci kenan to na baya da suka tuhumce su da kafircin da bayanin da wanda ya yi tuhuma ya yi da bayanin wanda aka tuhuma ya yi kai da ka zo daga baya prof har yanzu kai baka gane cewa tuhuman nan gaskiya ba ce ko ba gaskiya ba ce ai ya kamata kai ka ce yaƙini a wajenka tunda ka duba dalilan kowa amma sai ka ambace shi da tuhuma wato kai ma din har yanzu ka dauka tuhumar ci sannan kuma sai ka faɗi hukunci wanda ba na tuhuma bane na yaƙini ne cewa ana cewa Allah jiki ɗin ne kuma sai ka ce kafirci ne sannan sai ka ƙara nunawa da jama'a su gane kamar akwai masu faɗi fa masu cewa Allah jikin ne shi yasa sai ka ƙara cewa baka ce in aka ji wani ya faɗi a ce masa kafiri ba to waye ma yake ma faɗi waye ma yake faɗi shi yasa wannan ba aqidan mu bane amma a gurguje da Allah ku dan bari na dan karanto wa'insu abubuwa wannan tuhuma na cewa ana tuhumar waɗanda suke tabbatar da siffofin Allah wannan tun kafin a san za a haifi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ake wannan tuhuma su 'yan bida'a waɗanda suke tawili suke kore wa Allah siffofinsa suke wa Allah salmu na siffofi suna tuhumar waɗanda suke tabbatar da siffofin Allah ba fasa fa kamantawa tabbatarwa suke yi sai su ce musu mujassima ko kuma mushabbiha saboda kawai sun tabbatar kuma sahabbai sun tabbatar fa su ma tabi'ai fa sun tabbatar fa magabata sun tabbatar amma in wani ya zo ya tabbatar duk da bai kamanta ba sai su ce mujassima wai ya mayar da Allah jiki to wannan tun kafin a san za a haifi ibnu taymiya ake yi abin da zan dan karanto wanda ke nuna haka shine abin da ke cikin wannan littafi at-tamhid lima fil muwatta'i min al-ma'ani wal asanid na ibn abdulbarri annamari wanda ibn abdulbarri annamari ba malike ne babban malamin malikiya kuma in ban manta ba ya mutu wajen hijira shekara 361 ne in ban manta ba wanda ibn taimiyya ana batun 661 kaga ya girme shi ya haife shi ya yi masa tazara da shekara kusan ɗari biyu ma to ga abin da yake cewa dangane da yanda 'yan bida'a suke wa ahli sunna kallo in sun tabbatar wa da Allah siffar a cikin wannan littafi ya kawo ɗaya daga zantukan malima kuma ya faɗi mawqifi na ahli sunna kamar yadda yake cikin attamhid yadda na faɗi limafin muwatta imin alma'ani wal asanid juz'i na bakwai shafi na ɗari da arba'in da biyar ga abin da yake cewa ya ce ahadu sunnati majimu'u na alal ikirari bisifatil wari da ta kulle hafil ƙura'ani wa sunnati wal imani biha wa hamli ha alal hakikati la majazi illa annahum la yukayifu na shi'an min zalika wala yahudduna fihi sifatan ma'suratan wa amma ahlul bid'ati ko wa amma ahlul bid'i wal jahmiyatu wal mu'tazilatu kulluha wal khawariju fa kulluhum yunkiruha ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والعق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة والحمد لله زن فسر أبندا yake cewa yace ahlus sunnati yace ahli ahlus sunna yace majmu'una sun hadu alal iqrari akan tabbatarwa bisifatil waridatu kulliha da siffofi da suka zo dukkaninsu fil qur'ani cikin Alƙur'ani, wa sunnati da kuma sunna sun hada akan tabbatar da wa'annan siffofi gaba ɗayansu kaga ba su rage sun waru guda ashirin ba kamar yadda a sha'ira suka yi cewa ya yi. bisifatil waridati kulliha ibn abdulbarri annamari fa yake faɗi ya ce sun haɗa kan tabbatar da siffofi dukkaninsu waɗanda suka zo a cikin alƙur'ani da sunna wal imani biha da kuma imani da wa'annan sufofin da suka zo wa hamliha da kuma ɗaukar wa'annan sufofin da suka zo alal haƙiƙati akan haƙiƙa la alal majaz ba akan majazi ba ba kan majaz ba sai ce illa annahum sai dai cewa su ahli sunna din funa shi shay'an min zalika wa la yahudduna fihi sifatan mahsuratan yace ba sa kayyafa wani abu daga haka cikin siffofin su faɗi siffar Allah su faɗi yanda yake ba sa yi dan at-takyif shine zikru kaifiyati sifati ambatan yanda sifa take in kace Allah yana da hannu kuma sai ka fadi yanayin yanda hannun yake kai takyifi to su ahli sunna ba sa haka sa'annan ba sa iyakance wa Allah wata sura a'a ko wata sifa su iyakance ta a ce Allah yana ji a ce ga gwargwadon yadda Allah yake ji ba sa yi wannan ahli sunna kenan yace majmu'una alal iqrari bis sifatil waridati kulle fil qur'ani was sunnati wal imani biha wa amliha alal haqiqati la alal majazi illa annahum la funa shay'an min zalika wa la na fihi sifatan mahsuratan ahlus sunna kenan suna imani da dukkanin sufofin Allah kakaf sai ce wa amma ahalul bida'i yace amma kaga yan bida'a wal jahamiyatu da jahamiyya wal mu'tazilatu da mu'tazila yace kulluha dukkanin su wa'annan yace wal khawariju hamma da khawarij khawarijawa yace fa kulluhum dukkanin su wa'annan yunkiruha kowannensu yana inkarin sufofin Allah wala ya hamilu shay'an min alal hakikati baya ɗaukan wani abu ma daga cikin sufofin na Allah alal hakikata akan hakika yace wa yaz'umuna suna ma rayawa ma bayan su ba sa tabbatarwa suna ma rayawa ma anna man aqarra biha cewa duk wanda ya tabbatar da wa'annan siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa mushabbihun mai kamanta Allah da bayi ne mushabbihun mai kamanta Allah da bayi ne to amma su din ahli sunna wani irin kallo suke musu yace wahum su ɗin 'yan bida'a ɗin khawarij ɗin jami'a ɗin mu'tazila ɗin ahalul bid'i din wahum su din inda man asbataha a wajen waɗanda suke tabbatar da wa'annan sufofin na Allah su ne ahalus sunna to su wa'ancan a wajen ahalus sunna nafuna lil ma'budi masu kora Allah ne saboda Allah ya ce yana da sufofi kace ba ba shi da wa'annan sufofi. kana ta tawili ka canja masa ga abin da ya faɗi ka karkatar da shi Ya ce wahum inda man asbata hanafuna lil ma'budi su 'yan bid'a ɗin a wajen ahli sunna kore Allah suke yi to zai yi tarjihi ibn abdul barri annamari kenan ba malike ne zai yi tarjihi sai ce wal haqqu gaskiya yace fi ma qalahu alqa'iluna bima nataqa bihi kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya tana cikin abin da ahlus sunna suka faɗi saboda su ne suka faɗi abinda Allah ya faɗi suka manzon Allah ya faɗi yace to gaskiya tana tare da su saboda su ne suka tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa yace gaskiya tana cikin abin da suka faɗi saboda haka Allah ya faɗi shi ma yace wahum a'immatul jama'a walhamdulillah yace su din kuma su ne limamai su imamu malik su imamu shafi'i su imam abi hanifa haka su imamu ahmad yace wahum a'immatul jama'a ya ce walhamdulillah ya ce su ne kuma limamai ahalus sunna ɗin kaga nan ya ce ahalus sunna majmu'una alal iqrari sun haɗu akan tabbatarwa bisifatil waridati kulliha fil kitabi ko fil qur'ani was sunna sun haɗu akan tabbatar wa Allah duk wata siffa da ta zo cikin alkur'ani haka kuma idan suka tabbatar ɗin 'yan bida'a sai su ringa ce musu mushabbiha sai su ringa ce musu mujassima ai kamata yi prof yayi bayani da suka ce musu mujassima din shin da gaske ne mujassima din ne dan Allah ya faɗa abu sun maimaita kawai sai su zamanto masu cewa Allah jiki ne dan sun tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa sa'annan a dalalatul alfaz na furof shi ma ya zargi su ibnu taimiyar kai ya yaudare ka da cewa wai babban malami kai ya yaudare ka da wannan shi ma a dalalatul alfaz nasa ya tuhumci ibnu taimiyar saboda ya faɗi hukuncin wanda ya ce Allah jiki ne ya ce ai kafirci ne bayan ya ce tuhuma kuma yace shi yasa ake kiransu su to wa yake kiran nasu masu adawa mana da su makiyansu mana yan bida'a mana kuma sai yace kafirci ne kaga shi ma ya tuhumce su don haka wannan abu tun kafin a haifi ibn taimiyya ake wannan tuhumar kuma saboda tuhuma ba zai sa mu bar hanyar sahabban manzan Allah ba ai ta tuhuma muna nan dai kan hanyar sahabbai ba sa tawili muna nan kan hanyar sahabbai suna tabbatar wa Allah duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa haka zami kuma mai tuhuma ba zai sa mu kauce wa tafarkin da manzon Allah ya mana umarni da shi ba in wani ya je ya yi tawili shi ya san abin da zai gaya Allah mu muna nan kan na sahabbai don haka a ta tuhuma har ila yau qiyama kuma wannan tuhuma ai prob ba wai su ibn taimiyya kaɗai aka ringa wai tuhuma ba hatta sufayen kuma an tuhumce su ai ba wai shi ibn taimiyya kaɗai aka zarga ba hashe gunanku sufaye su ma an tuhumce su da wannan gashi kuma zan karanta shehu ibrahim ya faɗi ya kawo akwai waɗanda aka cutar da su aka fitar da su daga cikin gari ma saboda malama 'yan son zuciya da jahilai suna zargin su da suna kamanta Allah da bawa gashi kuma cikin littafi wannan littafin gashi kashiful ilbasi ne ko kashiful albasa an faidatul khatimi abil abbasi gashi na shehu ibrahim gashi to a cikin shafi na ɗari da daidai yana kawo waɗanda aka cutar da su akwai wanda aka jefe su ma da zindiƙanci ma akwai wanda aka jefe su da zindiƙanci aka kore su ma to daga ciki sai yake kawowa ya ce wa akhraju muhammad bin al-fadl al-balakh ya ce sun fitar da muhammad dan fadl al-balakh min balakhin daga garin balakh likauni mazahabihi saboda kasancewar mazhabinsa shi gurin siffofin Allah a ahlul hadisi mazhaba ne na ma'abota hadisi saboda kawai baya tawili suka fitar da shi daga cikin garin kamar an tambayi shehu ibrahim menene mazhabi na ahlul hadis sai ce min ijra'i ayati sifati na shudar da ayoyi na siffofin Allah wa ha da labarurrukansu ala zahiriha akan zahirinsu bila ta'awilin ba tare da yin tawili ba baya tawili shi ma an fitar da shi wala tajassusin ba tare da bincike ba ala ilmin lahi ta'ala fiha akan ilimin Allah da ke cikin wa'annan siffofin babu bincike amma dai ba a tawili akan zahirinsu kuma ake barinsu ya ce sun fitar da shi wannan muhammad ɗan fadl ɗin nan saboda baya tawili me zai faru shehu ibrahim bayan sun fitar da shi sai ce ma akhrajahu ahlu balagh yace yayin da mutanen balagh suka fitar da shi wannan bawan Allah ɗin sufi ƙala lahum sai yace da su nazza'a Allahu min qulubikum ma'rifatahu Allah ya cire saninsa daga cikin zukatanku Shehu Ibrahim ya ce walam yakhruj ba'da zalika sufiyun min balak, yace tun daga sanda wannan shi Muhammad Tanfadl din nan yayi addu'a ba wani sufi da ya ƙara fitowa daga balagh saboda walihi ya yi musu addu'a waliyin wanda ake tuhuma da kafirci eh, waliyin da ake tuhuma da kafirci furo shi ya yi addu'a in ji shehu ibrahim ya ce da ya addu'a ba a ƙara samun wani sufi ya fito daga balagh ba ma'a annaha kanat akthar biladillahi sufiyatan bayan da tafi ko ina sufaye. kenan kafiri ne shi amma aka kawo shi cikin jerin waliyai aka kawo shi cikin jerin waliyai shehu ibrahim gashi yayi sitamfi ya kashi daga cikin jerin waliyai ya ce an cutar da shi saboda baya tawili shi ma ɗin mujassima ne ko to jahilai ne suke wannan tuhumar da malamai 'yan son zuciya don ba malamin allon da zai zo ayya cutar da walihi don bai yi tawili ba saboda ya san haka sahabbai suke to dan me za ka bi hanyar sahabbai a ce maka kafiri to wannan gashi a cikin kashiful albas an faidatul khatim abul abbasi kaga haka kuma shekul islam ibnu taimiyya yake kai baya tawidi, amma ba inda yake kamanta Allah ba ma kamanta Allah sam sam ba inda muke kamanta Allah sam sam babu tsaya kuma in karanta magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Al-Aqidatul Wasitiyya gashi gashi Al-Aqidatul Wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bayan ya zo ya gama muqaddima yace wa minal imani billahi Ibn Taymiyyah yace yana daga cikin imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi min ghairi taharifin fi kitabi cikin littafinsa wannan shine magana ibn abdulbarri da ya kawo haka kuma ahli sunna suke majmu'una alal iqrari bis sifatil waridati kulli a fil qur'ani was sunnati shine al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ah, ibn taymiya yace daga cikin imani da Allah imani da duk abin Allah ya siffanta kansa da shi cikin alqur'ani wa bima wasafahu bihi rasuluhu da kuma imani da duk abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi min ghairi taharifin ba tare da canjawa ba babu tawili min ghairi taharifin ba tare da canjawa ba kai tawili wala ta'tilin ko kuma inkari musa wannan siffar wa min ghairi takyifin ba tare da kayyafawa ba ka ce ga yanda siffar ta Allah take in jiwa in ji ibnu taimiyya wala tamsilin ba tare da kamanta Allah da bayi ba kamar sala Allah gashi sun ce su ba sa yi shine kamar yadda Allah jiki kenan ku ka siffanta shi da siffar mutane kama yadda shi jiki ko siffar halitta to ahli sunna Ibn taimiyya ce wa min ghairi takyifin wala tamsilin yanzu dan Allah ko fahimta kai cikin zancen mutum amma ya zo ya sarraha naka mafhum ne nasa mantuq ne dan Allah a ka'idar ilimi da wanne za a yi amfani suna da ka'ida na malima da yake su suna da adalci suka ce la bil mafhumi inda mu'aradatil mantuqi ba a izina ba a lura da abin da aka fahimta in ya ci karo da abin da aka furta karara ibn taimiyya ya ce wa min gairi takyifin ba tare da kayyafa Allah ba dole ne a yi imani da wannan siffar da Allah ya ce yana da ita ko manzon Allah ya ce Allah yana da ita wala tamsilin ba tare kuma da misalta Allah ba ka misalta Allah da bayi ibnu taymiya yace bal yu'minuna bari dai su ahli sunna suna imani bi anna allah subhanahu da cewa allah madaukaki laysa kamislihi shay'un babu wani abu irin irin allah wa huwa samiu shine mai ji albasiru mai gani dan asali laisa misla mislihi shay'un ne babu wani abu irin irinsa to ballantana irinsa min babu aula ba za a samu ba ibn taymiya ce fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu su ahli sunna ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ba sa tawili su juyar da kalma gabarin bigiranta gabarin haƙiƙarta, zuwa majazi ba sa yi wa wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi kenan ba sa tawili yace wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati ba sa kutse cikin sunayen Allah da siffofin Allah yace wala yukayyifuna ba sa kayyafa Allah su faɗi yadda siffar Allah take ba sa yi in ji ibn taimiyya yake bayanin nan wala yumassiluna sifatihi ba sa misalta siffofi na Allah bi sifati khalqihi da siffofi na halittarsa ba sa yi ballantana a ce sun mayar da Allah jiki sun ce Allah jiki ne wala na sifatihi bi sifati khalqihi tu kamar an tambayi ibnu taymiya me yasa ba kwa suffanta Allah da halitta sai ya ce li annahu saboda shi Allah subhanahu tsarkakakke la samiyya lahu ai ba shi da mai kama da shi ai wala kufu alahu ai ba shi da tamka ai ballantana a ce ga wani da za a kamanta shi da shi wala nidda lahu ba shi da kini ba shi da kishiya ai shi ibn taymiya ya ce wala yuqasu bi khalqihi kai ba ma fa a kiyasta Allah da halitta fa ba a kiyasta Allah da halittarsa da Allah wanda ya faɗi wannan ne za a ce ya ce Allah jiki ne ko a ce an tuhumce shi da ya ce Allah jiki ne sannan har a ringa faɗin hukuncin ma wanda ya ce oke ka yadda kenan suna cewa Allah jikin ne to ina suke cewa Allah jiki ne saboda jijjiki yana da gaba yana da kaza yana kaza ko to nan kaga Ibn taymiya ce wala yumassiluna ko wala yumassiluna sifati bi sifati khalqihi ko yace ahli sunna ba sa kamanta siffofin Allah da siffofin bayi ko to tsaya mu koma cikin jawahirul ma'ani tsaya mu koma cikin jawahirul ma'ani kaga abin da ibn taymiya ya faɗi ahad sunna ba sa yi ko to tsaya mu koma kuma cikin jawahirul ma'ani ka gani tsaya mu koma cikin jawahirul ma'ani ka gani gashi jawahirul ma'ani ne wannan gashi gashi jawahirul ma'ani ni wallahi dan dariƙa in yana magana ana kamanta Allah ma wallahi ma yana raina mutane hankali wallahi raina wa mutane hankali ma yake dan dariƙa musamman na tijjaniya wallahi raina wa mutane hankali ma yake kai ana maganar tajisimi dan dariƙa har ya sa baki gashi cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu juz'i na biyu gashi cikin jawahirul ma'ani gashi shafi na 183 tsaya ka ji abin da yake cewa yace wa ma'ana qauli shekhi fi salatihi ma'ana fadin shehu tijjani cikin addu'arsa da yake ga ta Allahumma alhiqni bi nasabihi yace ma'anahu ma'anarsa huwa kaunuhu khalifatan anillahi shine kasancewarsa halifan Allah shi shehu tijjanin fi jami'il mamlakatil Ilahiyati, cikin dukkanin mulkin Allah wa bila shuzurin ba tare da keɓance wani iyaka ba ko ina shi halifan Allah ne sai aka ce muttasifan yana mai siffantuwa shi shehu tijjanin shi halifan Allah mutasifan yana mai siffantuwa da me bi jami'i lahi da dukkanin siffofi na Allah bi jami'i fa bai rage wa Allah komai ba bi jami'i lahi da dukkanin siffofi na Allah wa asma'ihi da dukkanin sunayen Allah yana siffantuwa shi shehu tijjani shi halifan Allah din kai yace hatta kai hamma saboda tsabar sufantuwarsa ya kai ka annahu ainihu kai ka ce shi ne Allah ɗin ma ka kafu tashbih ka annahu ainihu amma ibn taymiya ya ce ahli sunna wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi ba sa misalta siffofin Allah da siffofin halitta amma nan halifan Allah shi mutasifan ne mai sufantuwa ne bi jami'i lahi da duk siffofin Allah kakab wa asma'ihi da sunayen Allah kakab da Allah akwai mujassimi da ya wuce wannan da zai ce wani bawa ya siffanti da duk siffar Allah da sunayen Allah dan Allah akwai mushabbihi da Allah da ya wuce nan wallahi in ka ban nan ba za ka samu mujassimi ba duk duniya wallahi in dai ka wuce nan gashi halifan Allah ne shehu tijjani muttasifan ne shi bi jami'i sifatin layi da dukkanin siffofin Allah kakaf ɗinsu wa asma'ihi da dukkanin sunayen Allah kakab hatta kai iyakar sama ka annahu ainihu kamar shine ma Allah ɗin saboda tsabar siffantuwarsa da siffofin Allah kenan ba za ka iya tantance shi ba da Allah ɗin ba shi yasa a wani wajen yace ce lau ku shifa an haƙiƙatil waliyi la ubida ya ce fada za a yaye haƙiƙanin waliyi fito da za a bautata masa ne da za a bautata masa ne ya ce li'anna ausafahu min ausafi ilahihi saboda siffofinsa daga siffofin Allah ne wa nu'utahu min nu'utihi Sifofinsa daga na Allah ne shi shi yasa lau ku shifa an haqiqatul walihi la ubida yace da za a tube shi a yi masa tsirara walihi bauta ta masa za a yi shi yasa wallahi inna dan tijaniya yana magana ta jisimi Allah mamaki ne yake ba ni gashi anan muttasifan bi jami'i sifatillahi ya sifantar da duk siffar Allah fa shehu tijani kenan fa khutubi kenan fa qutubi kenan khalifa kenan ba Allah ya sa mu dace to wannan kenan mu muna kan hanyar magabata kuma yanda ibn taymiya haka yake haka muke muna yin tafwidi amma wani tafwidi muke yi amma wane tafwidi miki wani irin tafwidi miki tafwidi ma'ana miki ko kuma ko haƙiƙa tafwidul haqiqa wal mahiyya wal ai Allah yayi magana ne da mu mu fahimci abin da Allah ya faɗi idan kuma Allah yana magana yana jingina wa kansa ai mun san shi ba kaman mu bane saboda laisa kamisli shay'un wa huwa samiul basir ba mama kawo kawo kanmu dan mun san ba mutum ne yake yi mana ma magana ba ai Allah ne ke mana ba ma ma kawo kanmu muna imani ne kawai da abin da ya faɗi inda mutum ne ke mana magana to shine za mu ringa aunawa da kanmu to mu ba ma in ma Allah yana cewa yana da kaza ba ma ma ka kanmu ballantana in mun ka kan namu mun auna da kanmu mun ga kan bai karɓa ba sai mu tawili mu ba ma ma kawo kanmu ma su kuma sai sun fara kawowa har ka'ida ce da su cikin jawharatul tauhid kullu nassin aw hamat tashbiha aw wilhu aw fawid warum tanziha tamziha wai dukkanin wani nassi wanda ya ɗan dan baka wannan ishkali kamar kana kamanta Allah ne saboda lokacin da Allah yake yin magana da kai kai kanka kake kawowa shi yasa to in ka kawo kan naka in ka ga ya ki karba wilhu to ita wilinsa aufa wil ko kuma in ka bi ka ga ka kasa kowa ya tuba dan wuya ba lada to tanan aufa wid sai kai tafwidi warum tamziya kawai ka nufaci dai tsarkake Allah kinan ka bankara ka lauya ka ga yaƙi lauyuwa sai ka sallama amma in ba haka ba ita wili murdawa Allah magana to mu in Allah yana yin magana ba ma makakan mun san alkhaliqu ne yake magana rabbul izzati ne yake magana ba ma makakan mu in Allah ya ce yana da hannu ba hannu mu muke dubawa ba in mun ga ba zai dace ba sai mu canja masa mu ce ai ba hannu ai yace ba hannu mana ai ce mana da larabci Allah ke magana balarabe ne alkur'ani amma shi daban ai mu daban in ya ce yana da kaza sai mu ce irin namu ka misali shay'un wa huwa samiul basir wala mai kulle kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya shi yasa ba inda muka ce Allah jiki ne yanda na faɗi haka ne waɗansu alfaz ne waɗansu suke kawowa Waɗanda ma anzalallahu biya min sultan in ma irin wa'annan abe waɗan ne ma kenan in ma irin su ne ma kenan kamar yadda kuka ƙirƙiro lafazin fana'i kuka ƙirƙiro lafazin fana'i Allah bai faɗi ba manzon Allah bai faɗi ba sahabbai ba su faɗi ba shehunai na farko ba su faɗi ba kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗi a cikin Madarijus Saliki sannan sai ya fara tafsiri yace ba za mu karbe shi ba kai tsaye sa'annan ba za mu mai da shi ba kai tsaye tafsiri zabi yace wala budda minu tafsiri wannan shine abin fada ake fa ku kuke kirkirowa 'yan uwanku na baya su suke kawowa Allah bai kawo wa masu kutse kawai malaman mu in sun zo ne irin kowanne a sai ku makale ku ce ai sun ce kaza ina suka ce kaza din ina suka ce kaza din kamar lafazin jiha ne wanda ibn ya yi tafsiri jiha shin kana nufin wani abu wanda Allah ya halitta kamar guri ne idan kana nufin wani abu wanda Allah ya halitta kace nufi Allah yana nan a'a shi Allah ya rabu ga ababen halitta bai kuɗa da kowa ba Ga shi nan tsayin ɗan karantu dangane da irin wannan abin da ibn taimiyya ke faɗi Allah shi bai kuɗa da bayi ba gashi nan a cikin majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya in ka duba cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari da hamsin da biyu ga abin da ibn taimiyya yake cewa ya ce kana allahu wala shai a ma'ahu sun khalaqa la'alama. ya ce allah ya kasance ba komai tare da shi wala shai a ma'ahu ba wani abu tare da shi yace summa khalaqal la'alama sannan Allah ya halicci halitta yace fala yakhlu yace baya hofanta wato ba a rasa ɗaya cikin abin da za a karanto yace imma an yakuna khalaqahu ko imma an yakuna khalquhu fi nafsihi in ma dai ya kasance Allah ɗin ya halicci abin ne fi nafsihi Allah yana cikin abin Allah ya halicci abin kuma a cikin zatinsa wan fasala anhu bayan Allah ya halicci abin yana cikin zatinsa sai Allah ya rabu da shi kuma sai ibnu taymiya yace wa haza muhallun ya ce wannan bu zai yiwu ba ya ce ta'ala Allahu Allah ya tsarkaka an a ƙazari wa ghairiha gabarin haɗuwa. da datti da kazanta yace Allah ya ɗaukaka. a ce ya haɗu da halittarsa ko ya halicci halittarsa a cikin zatinsa sai da ya halicce ta ne sannan sai ya rabu da ita ya ce ba zai yiwu ba hali na farko kenan ya ce wa in ma an ya kuna halakahu kharijan anhu mai yiwa kuma ta yiwu Allah ya zamanto ya halicci abin ne kharijan anhu Allah baya cikin halittar sai ya halicce ta thumma dakhala fihi bayan kuma Allah ya yi halitta Allah sai ya shiga cikin halittar wannan ma ihtimalin sai ya ce wa hadha muhallun aidan ya ce wannan ma bu zai yi ba dai a ce Allah ya halicci halitta da ba kowa sai shi sai ya halicce ta bayan ya halicce ta sai ya shiga cikinta ya ce wannan ma bu zai yi ba in ji taimiyya yace ta'ala an yahilla fi khalqihi Allah ya ɗaukaka a ce ya shiga cikin halittarsa yace bu zai yiwu ba inji ibnu taymiya yace wa hatani yace wannan yanayi na biyu wannan yanayi guda biyu imma dai ya zamanto Allah ya halicci halitta halittan nan a cikin zatin zatinsa take bayan ya halicce ta sai ya rabu da ita ya ce wannan bu zai yiwu ba ya ce ma Allah ya halicci wannan halittar ne baya tare da ita baya cikinta bayan ya halicce ta ne sai ya shiga cikinta ya ce wannan ma ba zai yiwu ba sai ya ce wahata ne ya ce wannan yanayin guda biyu la za a fihi ma baina ahadin minal musulmina ya ce ba jayayya cikinsu cewa bu za su yiwu ba ga Allah tsakanin wani ɗaya daga cikin musulmai duk musulmai sun yadda cewa Allah bai halicci halitta kuma yana cikin halittar ba daga baya kuma ya rabu da ita a'a ba zai yiwu ba ko kuma a'a ya halicci halittar yana wajen halittar bayan ya halicce ta ya shiga cikinta ya ce wannan ba zai yiwu ba la a fihi ma baina ahadin minal muslimina ce ba zayayya tsakanin wani ɗaya daga cikin dukkanin musulmai sai hali na uku yace wa imma an yakuna khalaqahu mai yiwa kuma ya zamanto Allah ya halicci halittar kharijan an nafsihil karima wannan halittar ba ta cikin zatin Allah sannan kuma bayan ba ta cikin zatin Allah kenan Allah baya cikinta ita ma ba ta cikin zatin Allah halittar da Allah ya halitta na mutane da komai ya ce walam ya fihi walam ya fihi bayan kuma Allah ya halicci halittar baya cikinta kuma Allah bai shiga cikin halittar ba sai ya ce fahaza in ji ibn taymiya ce wannan halin huwal haqqul ladhi la yajuzu ghayruhu shine gaskiya wanda wani wannan wani wannan baya halatta yace wala yaliqu billahi illa huwa babu kuma abin da ya dace da Allah sai wannan yanayin sai wannan yanayin shine Allah ya halicci halitta baya tare da halittar kuma bai shiga cikin halittar ba shi yasa to kaga idan an ce Allah yana sama ba ana nufin wannan samman ba ba ba na nufin daman ai sama ai ismul jinsi ne shi kuma ismul jinsi ai ma kana sha'i'an baina kulli fardin min afradihi ne ai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa to haka yan bid'a waɗanda suke tawili suke zargin ahli sunna da cewa mujassima ne kuma su fa suka kauce hanya fa ahli sunna sune suke kan hanyar sahabban manzon Allah daman da Allah yake yin maganar shi irin ka ne da har in yace kaza sai ka hango naka in hankalinka bai ɗauka ba sai ka juya wa Allah magana idan Allah ya faɗi abu ka tabbatar da abin da Allah ya faɗi ko gobe alkiyama ka fita amma idan Allah ya faɗi abu sai ka canja wancan ya canja wancan ya canja kuka koma rajaman bilghaibi kuna alƙaulu alallahi bila ilmin sai Allah ya kama ku kuna canki in canka a zatin Allah kai ya ce yadu kai ka ce ni'ima kai ka ce ƙudura to bal ya dawo sai ya zama menene kenan bal ƙudratahu kenan ƙudura biyu ko shi yasa wallahi in ka bi manhaji na salaf ka huta shine kuma da ƙa'idodi wanda hankali ke karɓarsu hankali lafiyayye hankali lafiyayye ke karɓarsu fitra salima take karɓa shine manhaji na ahli sunna shine manhajin sahabbai na farko isbatu ma asbata wallahu li nafsihi ka tabbatar wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa Au asbatahu lahu rasuluhu ko manzan Allah ya tabbatar wa Allah saboda Allah ɗin ya fi ka sanin kansa kai ka san zatin Allah ne shi yake baka labari Allah ya ce qul a antum a'lamu amilla haka kuma manzan Allah Allah ya bashi stampi wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyin yuha in wa illa wahyin yuha kaga ka'ida ta farko isbatu ma asbata wallahu li nafsihi Au asbata lahu rasuluhu ƙa'ida ta farko kenan ƙa'ida ta biyu shine tanzihullahi ta'ala an mu mushaba'atil makhluqati fi sifati tsarkake Allah gabarin kamanceceniya da duk abin da Allah ya halitta Allah baya kama da kowa amma shehu tijjani ya ce ai yana kama da halifa mutubi gashi muttasifan bi jami'i sifatin lahi wa asma'i hatta ka annahu ainuhu cikin jawahirul ma'ani ai ai na haska kun gani ka'ida ta farko shine tanzihullahi ta'ala an mushaba'atul makhluqati fi sifati tsarkake Allah gabarin kamanceceniya da duk abin da ya halitta a cikin siffofinsa bai kama da kowa ba saboda laisa ka misli shay'un wa huwa samiul basir haka Allah ya ce walam yakullahu kufuwan ahad sai ka'ida ta uku kuma adamu muhawalati idraki kaifiyati sifati rashin yunkuri sai ka gano kaka siffar Allah take shi yasa in kai haka kayi bid'a shi yasa wani da ya zo gurin Imamu Malik ya ce kai fastawa yaya Allah ya daidaita me ya ce masa ya ce ma'lum ko alistiwa ghairu majhul wal kayf majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah yace istiwa'i sanannen abu ne an sani a larabci istawa ya daidaita wal yaya din ya daidaita majhul an jahilta saboda Allah bai tsinkayar da wani bawa ga yanda ya daidaita din ba wal imanu bihi wajibin imani da shi dole ne kuma Allah ne ayya ya faɗi wasu'alu anil kaifiyati bid'atun tambaya ma dangane da yaya din ma ya daidaita ko yaya yake ji ko yaya yake gani bid'a ne shine adam muhawalati idraki kayfiyati sifati rashin yunkuri amma ba yanda za a yi don wa'insu sun karkace suna ta canja wa Allah magana ahli sunna suna kai wai wani ce sun ce Allah wai jiki ne gashi masu cewa Allah ɗin kamar bawa yake su shehu tijjani mun karantu su ne masu cewa kutubi halifa yana siffantuwa muttasifan bi jami'i sifatin layi wa asma'i kai hatta ka annahu ainihu ma saboda tsabar siffantuwarsa da siffar Allah mu ba wani wanda yake siffantuwa da siffar Allah haka shekul islam ibn taimiyya gurare da yawa ya faɗi babu mu a ƙidanmu ma wannan kafirci ne a aƙidanmu wallahi wannan kafirci ne a aƙidanmu wani ya siffantu da dukkanin siffar Allah la kafirci ne shi Allah wala mai kulla hukufuwan ahad shi Allah laisa ka misli shan wa huwa sami basir shi Allah hal ta'lamu lahu samiyya babu la samiyya lahu wala kufu alahu wala nidda lahu wala yuqasu bi ba subhanahu wa ta'ala yasa wannan kenan shi yasa abu na karshe a gurguje wannan abin da na faɗi shehu ibrahim zai tabbatar da haka yake manhaji ne na salaf rashin ta'awili zai faɗi da karan kansa ya tabbatar cikin littafinsa gashi cikin wannan littafin sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam ina sawa kuma daga nan na bude waya gashi sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam dizzantukan shehu ibrahim ne gashi anan shafi na nawa shafi na ɗari da casa'in da biyar ɗari da casa'in da biyar gashi daga can ƙasa ya ce ƙalal bagawi ya ce imamul bagawi ya faɗi fi sharhi sunna a cikin sharhi sunna me ya ce kullu ma ja'a fil kitabi was sunnati yace duk abin da yazo cikin alkur'ani da hadisi min hadal qabili ta wannan bangare fi sifatihi ta'ala a cikin siffofin Allah madaukaki kan nafsi kaman nafsu wal wajihi kamar al wajihu kamar al wal aini kamar al ainu wal usbu' wal yadi wal wal itiyani wal maji'i wan nuzuli ila samai wal istiwa'i ala al arshi wal dhahiki wal farahi yace fa hadhihi wa nazairuha sifatullahi azza wa jalla warada biha as-sam'u fayajibu al-imanu biha wa ibqa'uha ala zahiriha mu'ridan fiha an at-ta'wili mujtaniban an at-tashbih mu'taqidan أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق قال تعالى ليس كمثله شيء wa huwa samiul basir yace wa haza mada salaful ummati wa ulama'us sunnati talaqawha jami'an bil qabuli wa tajannabu fiha an at-tamsili wat ta'wili wa wakkalu al fiha ila Allah kama akhbara subhanahu wa 'an ar-rasikhina fil ilmi faqala azza wa jalla والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا gashi shehu ibrahim ya faɗi ya ce haka magabata suke kai suwaye magabata sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne magabata haka suke kai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi kuma mu ƙara komawa gashi cikin wannan littafin gashi gashi shi cikin sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam gashi na shehu ibrahim ne zai faɗi haka magabata zai tabbatar haka magabata suke ba sa tawili gashi sa'aratul anam bi aqwali shaykhul islam gashi shafi na 195 zai tabbatar gashi ya kawo magana ta imamul bagawi ya ce ƙalal bagawi fi sharhi sunna imamul bagawi ya faɗi a cikin sharhi sunna me ya ce kullu ma ja a fil kitabi wa sunnati dukkanin abin da ya zo cikin Alkur'ani da hadisi min hadal ƙabili na daga wannan ɓangaren fi sifatihi ta'ala cikin siffofinsa Allah maɗaukaki sai ce kan nafsi kamar nafsu sifa ne na Allah shafi na gaba shafi na ɗari da casa'in da shida walwajihi ya ce kamar fuska wala da ido wal wal'usbu'i wal usbu'i wal yadi wal rijili wal wal maji'i wal nuzuli إلى السماء والاستواء على العرش والضحك والفرح سيتي فهذه وأن ونزائر هذا إرئرنس صفات الله تعالى عز وجل سبوبيرين الله ميجرما دبوايا ورد بها السمع وهي يازود سوء فيجب الإيمان بها دعك wajibi ne a yi imani da su tunda wahayi ya zo da su wa ibqa'uha da kuma wanzar da su da barin su ala zahiriha akan zahirin su ba tare da an yi tawili ba akan zahirin su yace mu'ridan fiha an ta'wili mutum yana mai nisantar tawili ciki kakkai tawili shine mu'ridan fiha an ta'wili mutum yana mai nisanta tawili ciki ka nisanci tawili mujtaniban an tashbihi mutum ya zamanto mai nisanta tashbihi kamanta Allah da bawa kamar yadda shehu tijjani yayi yace muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'i hatta ka annahu ainihu kafu tashbihi ne wannan wai shine ma'anar Allahumma alhikini bi nasabi yace huwa kaunuhu khalifatan an Allah fi jami'il mamlakatil ilahiyyati wa bila shududin muttasifan bi jami'i sifatin lahi to imam al-baghawi yace taniban an tashbihi yana mai nisantar tashbihi kamanta Allah mu'taqidan yana mai kudurcewa yana mai imani annal bari lalle Allah makagi subhanahu wa ta'ala la yushbihu min sifati sifatil khalqi ba wani abu da yake kama da siffofi na halitta cikin siffofinsa babu shi yace kama la tushbihu zatuhu zawatil khalqi kamar yanda zatinsa ba ta kama da zatuttuka na halitta ba ta kama qala ta'ala Allah yace laysa kamisli shay'un babu wani abu irin irin Allah ballantana ma irinsa babu wani abu ko menene wa huwa sami'u shine mai ji albasiru mai gani yace wa ala haza akan wannan menene wannan din shine imani da su wanzar da su akan zahirinsu nisan tattawini cikinsu sannan nisan kamanta Allah cikinsu sannan ƙudurcewa shi Allah ba wani abu cikin siffarsa da yake kama da siffa na halitta fa zatinsa ba ta kama da zati na bayi wa ala haza akan wannan abu da aka faɗi babu tawili ɗin maza salaful ummati magabata na al'umma sahabban manzan Allah suka tafi akan wannan suka tafi wa ulama sunnati malaman sunna da malaman sunna kuma talaqauha jami'an bil qabul duk sun karɓi su kakaf sufofi ne na Allah wata jannabu fiha an tashbihi sun nisanci kamanta Allah cikinsu da halitta wata awili sun nisanci tawili sun nisanci tawili mu haka zamu nisanta saboda hanyar su muke bi ai Allah ce walladina tabi'un sai Allah ce bi ihsanin kai abin da suka yi in wa'ansu sun yi tawili a baya su ne suka ga za su iya suna da dalilin gaya wa Allah amma mu muna kan tafarkin sahabban annabi Muhammadu in ko mutum ya ce mana mu mujassima ne to shehu Ibrahim ya kawo akwai waliyan da aka fitar da su saboda suna tabbatarwa din su ma aka ce musu su ma mujassima ne ba a kan mu farau ba idan kuma an ce kafirai ne mutu su ma wa'ancan ɗin kafiran ne su ma waliyan kai wallahi ni gani nake fa idan ana neman masu kamanta Allah da bayi ko in nuna ma shehu ibrahim ka gani cikin wannan littafin daga shi sai in buɗe namba in nuna ma cikin wannan littafin kamanta Allah dai da bayi ko kamanta Allah siffanta Allah da siffar halitta kamar yadda prof ya magana ko cewa zama ko cewa Allah kaza kaza tsaya in sa shi yayi magana sai in nuna masa sai in nuna masa cikin littafin Shehu Ibrahim ya kamanta zaman Allah da zaman bawa tsaya ka gani a in sa wa prof ni wallahi dan ɗarika in yana cewa wa'insu suna tajisimi ko wa'insu mujassima ne sai in ga a kai ka bar cikin jawahirul ma'ani anya ma kuna ma karanta shi kuwa kun san abin da yake ciki kuwa ko dai ajiye shi kuke ku yi mana wanda ya koyi larabci zihullahi subhanahu wa ta'ala an sifatin makhluqin aw al-muhdathat yake nufi sannan kuma dole ka tsarkake zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi kaɗai ba ne da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun gaya cikin wannan shi yasa har ake kiransu su mu'awwila suna tuhuman mufawwida mutaakhiru al-mufawwida wato wanda suka zo daga baya a cikin mufawwida suna mu'awwila suna tuhuman su da cewa su mujassima ne masu jikintar da Allah masu cewa Allah jiki ne wal iyadu billah wal iyadu billah wannan maganan kafirci hmm. amma ban ce in ka ji wani malami ya faɗa ka ce masa kafiri waye ma zai ce amma malamai sun ce wannan maganan kafirci ne don mene don duk jiki duk jiki ba zai wadatu daga sifatul muhdathat din da al-Imam an-Nawawi yace yajibu wallahi anha ba duk jiki ba zai wadatu daga wajen da ya samu ba wajen da ya kunshe shi duk jiki in dai jiki ne to yana da wajen da ya kunshe shi ko ba haka ba in dai jiki ne yana da sassa yana da sassa yana da sashi yana da ab'ab in dai jiki ne yana motsi yana zama haka ko dai ya zama sakinun yana zama haka ko yana zama haka to na farko yana da wajen da ya kunshe shi ibnu Timiya ya ba da labari cewa kana Allah wala shay a ma'ahu summa khalaqal alam fala in ma an yakuna khalaqahu fi nafsihi wa anfasala anhu wa hadha muhallun ta'ala Allah amma ma satil aqdari wa ghayriha yace wa ma an yakuna khalaqahu kharijan anhu summa dakhala fihi kaza kaza kaza har dai yaje karshe yace wa haza muhallun aidan shi ma muhallun bu zai yiwu ba shi ma to duk mun bada amsa amma yace in jiki ne yana zama to cikin sa'adatul anam tsaya ko gani wallahi shehu ibrahim ya kamanta yace Allah yana zama kamar yanda sarki yake zama gashi cikin sa'adatul anam bi aqwali shaykhul islam gashi cikin shafi na 92 gashi ya kawo nan yace zakarar rasul yace manzon Allah ya ambata sai ya kawo gashi ya ce annallaha yanzilu bil kaifiyatin lati sha'a wa yunsabu ya kursiyun yajlisu li faslil qada'i yace manzon Allah ya ambata cewa Allah zai sauko da kaifiyar da ya so wa sabula lahu kursiyun a kafa masa kujera ya yajlisu ya zauna li faslil qada'i saboda yayi alƙalanci eh, shehu ibrahim zai kamanta zaman Allah tsaya ku gani yace huwa malikun shi din Allah fa sarki ne fa yace aba illa an kuna malikan shi din fa Allah ya kiface ya zama sarki sai ce kama yajlisul maliku wa yahkumu kamar yadda sarki yake zama ya hukunci kamar yadda sarki yake zama ya hukunci yun sabulahu kursiyun ya jilisu lifasilil qada'i yace huwa malikun aba illa an yakuna malikan sai ce kama ya jilisul maliku kamar yadda sarki yake zama wa ya yayi hukunci haka Allah zai zauna in ji in ji Shehu Ibrahim kama kafin tashbihi ne kama kamar kama ya jilisul maliku kama yadda sarki ke zama wa ya hukuma ya yi hukunci ya ce Allahu shi ɗin Allah ɗin wanda dai zai zauna kamar yadda sarki yake zama ɗin Allahu shi Allah ɗin ya ce ya tajalla fi zalikal wakati zai bayyana cikin wannan lokaci wa yi uta bi kursiyin a zo da kujera ya jilisu alaihi ya zauna a kai wani irin zama zai yi ya yi bayaninsa a baya ya ce kama ya jilisul maliku kama yana sarki yake zama wa ya hakumu ya yi hukunci yanzu dan Allah nan ba kamanta Allah da bawa ba ne da sarki kamar yadda sarki yake zama ko Allah zai zauna haka wa ya faɗi shehu ibrahim gashi sa'adatul anam bi aqwali shekul islam shi yasa nace to shi dan dariƙa in ana magana tashbihi ko tajsimi in dai ba a wajen makafi ba ai ba shi da bakin magana ai shi tijjani ya ce muttasifan bi jami'i layi wa asma'ihi hatta ka annahu ainihu nan kuma kama yajlisul maliku wa ya hakumu Allah ya shirye su shi ya sa kamar yadda ne bayani wato cikin abin da prof yayi dole ne mu eh, dole ne mu wani cewa ana tuhumar su da yin tajisimi cewa kaza duk mun yi bayani Allah ya sa mu dace zan sa numbar waya eh haka muke mu sa numbar waya eh zan sa numbar waya yanzu eh da Allah ku daina kira na bayan na tashi ku kira yanzu ga numbar waya na eh yanzu za ku kira in na tashi ba zan ƙara dawowa ba eh, in dai na tashi na yau ba zan ƙara dawowa ba a yau ne za ku kira Eh, idan ba ku kira ba a yau to na tashi kakka kira na yau dai in kai kira na ma ba zan ma ɗauka ba kwata kwata ba zan ɗauka ba in kai kira na yau in kai kira na na gama na rufe shafin ba shi ne wata ala an sifatin makhluqin aw al muhdathat ce tanzihi ko tafwidi shine ka tabbatar cewa ma'anan ba wannan ma'anan da zai zo a sannan kuma dole ta tsarkake zatin Allah subhanahu shine tafwidi ta tsarkake zatin Allah daga duk wata sifa ta mu. ina fatan mun fahimci wannan to a wajen magabata wannan shine tafwidi amma babban malami babban malami ibnu taymiya ko da yake ba shi kadai bane da yawa daga hanabila da yawa daga hanabila sun ga cikin wannan shi yasa har ake kiransu su mu'awwila suna tuhuman mufawwida mutaakhiru al mufawwida wato wanda suka zo daga baya a cikin mufawwida suna mu'awwila suna tuhuman su da cewa su mujassima ne masu jikintar da Allah masu cewa Allah jiki ne wal iyadu billah wal iyadu billah wannan maganan kafirci amma ban ce in ka ji wani malami ya faɗa ka ce masa kafiri amma malamai sun ce wannan maganan kafirci ne don me idan na tashi in kai kira ma ka kira ni ba ni kai kira ba ba zan ɗauka ba shi yasa in za ka kira kira yanzu kai kira in za ka kira kai kira ban ga wanda ya kira ba in na gaba ya kira ba zan tashi kuma hmm.